بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 21 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 42 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani littafin Zadul Ma'ad littafi ne da yake a matsayin wato mausu'a ta tarihin Annabi sallallahu alaihi babu shakka wannan malami Ibn Qayyim Allah ya gafarta mishi ya kai matuƙa wajen tantance bayanai da tattara ainihin maganganu waɗanda suke da alaka da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu dangane da addini da rayuwa da zamantakewa da halin tafiya da zaman gida da ibadojin da yake yi tare da jama'a da wanda yake a cikin gida da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna jinjina kwarai ga ibnu qayyim musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafiyi a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da littafansa da ɗalibansa a cikin halin tafiya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara ya saka mushi alkhairi har yanzu dai muna ta tafi a cikin wannan littafi a inda ibn al-qayyim yake tattauna mana masail waɗanda suke da alaka da sifatus sala ma'ana yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallar shi tun daga ainihin wato hay'at yanayin tsayuwa da ruku'u da zama da kuma azkar waɗanda ake yi a waɗannan gaɓoɓi da sauran muhimman al'amura waɗanda suke da alaƙa da ainihin wannan ibada to a wancan karatun da muka yi mun kwana a ƙarƙashin faslun inda yake magana a kan yadda ake tashi daga zaman sujuda daga sujuda zuwa raka'a ta gaba a inda ya bayyana cewa a hadisai sun zo game da wannan magana amma hadisan da shi ya goyi baya shine waɗanda suke cewa a tashi daga sujuda ta biyu zuwa raka ta gaba ba tare da an zauna ba ba kuma tare da an dogara da ainihin ƙasa ba idan muka ji daga malam albani muhammad nasiruddin allah ya gafata mushi cewa waɗannan maganganu kuskure ne ga baki sannan kuma ibn qayyim ya kawo magana dangane da jisatul istiraha a inda nan ma ya kokarin ya damalmala al'amari dangane da ta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji bayanai game da cewa wannan maganganu da ya suma kurakurai ne Allah ya gafarta mishi to sai matsala ta gaba wadda bai magana a kanta ba wadda kuma take da alaka da waɗannan wuraren shine idan mutum ya gama jilsatul istiraha bayan ya taso daga sujuda ta biyu idan ya tashi miƙewa zuwa ga ainihin raka'a ta gaba ko kuma bayan zaman tahiya zuwa ga raka'a ta gaba mutum zai miƙe ne yana mai dogara da hannayensa hannayen kuma zai dunkule su ne ya ainihin dogara da su sannan gwiwa shi ita ya kamata ta fara rabuwa da ƙasa wannan shi zai tabbatar da cewa akan hannu ya dogara kenan gwiwa shi ta fara rabuwa da ƙasa ya zama ƙarfin shi yanzu na kan hannayen ne sai ya miƙe ya tashi me yasa aka faɗa haka saboda wannan shine tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ambata a karatun baya kwata-kwata za ga ibnu qayyim bai tattauna wannan mas'ala ba musamman tun da ya riga ya goyi bayan cewa a miƙe da gwiwa shine muka samu ainihin wato akwai hadisi da zo ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma hasanun alal aqal wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa haka yake miƙewa da hannaye waɗanda ya dunkule su sai ya dogara akan su sai ya miƙe wannan ita ce sunna tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ne muke so mu dan karanta wasu bayanai waɗanda suke tabbatar da wannan ainihin sunniya ta abin da aka sani da suna al'ajin dunkula hannun wajen tashi a sallah asali za mu karanta farko tukunna hadifin akwai photocopy da ya kamata a ce mutane sun samu wanda na bayar da shi a yi photocopy amma waɗanda ya kamata su yi photocopy sun samu matsala ba su ba da yake na to ana nan ana yin photocopy din insha Allah amma da haka za mu ci gaba da ainihin kokarin tattauna wannan mas'ala wannan farko daga littafin garibul hadith garibul hadith na al abu ishaq ibrahim ibn ishaq al-harbi wani malami da ya rayu a ƙarni na ainihin uku tsakanin ƙarshen ƙarni na biyu zuwa karni na uku ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da ainihin wato da saba'in da biyar al-imamu abu ishaq al-harbi ya rasu jihar shekara 285 amin 85 kamar yau shekara 1000 kenan da 152 da rasuwarsa wannan malami babban malami ne zamu ji tarihin shi a takeice ya da wannan littafi gharibul hadith wanda ake buga shi haka da ka ganshi a cikin mujalladi 3 juz'i 5 gharibul hadith littattafai ne waɗanda suke tattauna a ah, kalmomi na hadisi kaman qawamis ne na musamman wato waɗanda suke tattauna ma'anar kalmomi waɗanda ke zuwa a cikin hadisai da wasu ma'anoni waɗanda ba gama garin ma'anoni ba to a cikin wannan littafi wannan da ke hanna shine juz'i na biyu gashi daga shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar gashi inda ya ce babu ajana babun ajana kalmomin su yake yi ma babi kalmomin da yake fassara ma'anarsu menene ma'anar lafazin ajana to a cikin wannan babi ya kawo hadisai ɗaya biyu a na uku shine sai yake cewa haddasana ubaidullahi ibn umara qala haddasana yunus ibn bukairin an al-haythami an atiyata ibn qais azraqi ibn qais azraq dan qais tabi yake cewa ra'aitu ibn umara ya'jinu fi na ga sahabi abdullahi ɗan umar yana yin ajinu a sallah ya atamidu ala yadayhi idza qama yana dogara akan hannayensa a sanda ya zo miƙewa daga ainihin zama na tahiya ko zaman cisul isra'a fa qultu lahu sai na tambayi abdullahi dan umar ya ya kake yin irin wannan abin haka fa qala sai ya ce da ni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaf'aluhu na ga manzon Allah ne yana yi shi sa ni ma nake yi to me ma'anan ya ajinu shine yace qauluhu a shafi na gaba qauluhu ra'aytu ibn umara ya ajinu ay yad'u yadayhi alal ardi yace ma'anar shi shine yana sanya hannayen shi akan ƙasa kama yasna'u alladhi ya ajinu la'ajina. kamar yadda mai dama kullu mai matsi kullu yake yi kamar kullun kamu idan za ka matse wato ruwan ya fice daga cikin dusa yaya kake Shi ne za ka yi haka da hannunka kan matse ko to haka ake yi da hannun sai a saka a ƙasa duka guda biyu sai a dogara da su wannan shi ne hadisin ajinu jama'a mun ji shi da kuma fassara daga malamin da ya ruwaito hadisin ina fata mun fahimci wannan jama'a to abu na farko kenan wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi to tukuna na farko dan mu ji gashi daga asalin primary source din shi daga asalin malaman da ya ruwaito shi tukunna ya rage to bayan da ya ruwaito yanzu kuma ya fassara mana sai kuma mai magana akan shin ya inganta ko bai inganta ba kafin mutum ya soki abin ya ce ba haka bane ko bai yadda ai haka ba ya kamata in bai san waɗannan abubuwan ba to ya dan saurara tukunna ya je ya karanta su ko ya saurari malaman da suka karantar da ainihin waɗannan karatuka ko ya zo a bashi ko da photocopy ne na references ɗin da ainihin zai karanta wannan malami jama'a akwai tarihinsa ya kamata mu san kowaye shi saboda watakila ya zama sunan shi ba ƙure ba a saba jin shi ba wanda suke neman tarihi za su iya karanta littafin siru alamin nubala wannan mujalladi ne na goma sha uku daga cikin wannan mujalladi daga shafi na ɗari uku da hamsin da shidda har zuwa wajen shafuka da suka biyo baya masu yawa har zuwa shafi ɗari uku da saba'in da biyu al'imamu zahabi ya yi tarihinsa baya ga nan akwai tarihinsa a cikin littafin tarihu bagdad na al'imamu al-khatibul bagdadi da littafin tabakatul hanabila na ainihin ibn al-Imad, da littafin al-muntazim na ibn al-jauzi da mujamul udaba na al-imam na yaqutul hamawi da al-ibar ta zahabi din da littafin fawatul wafayat na al-katni da al-wafi bil wafayat da tabaqatus subki tabaqatus shafi'iyya kenan har ila a littafin ah, al-bidayatu wan nihaya na ibnu kathir da littafin ainihin wato bagyatul wa'a fi tabaqatin nuha na al-imam suyuti da littafin tabaqatul mufassirin da Tafai dai kala daban-daban malami ne da an saba jin tarihin shi a wurin malamai to wannan tarihin da ke cikin sir alamin nubala yana da ɗan tsayi amma za mu taƙaitu a kan abin da ke cikin littafin tazkiratul huffaz na al'imamu zahabi baya ga sir alamin nubala al'imamu zahabi na da littafai kala daban-daban game da tarihin mazaje wanda yake sannafa su gwargwadon irin mutanen kamar shi siyar littafi ne na dukkan mutanen da suka shahara malamai sarakuna alƙalai sojoji har 'yan duba akwai wanda suke bokaye da 'yan ɗariƙu duka ya saka su duk wanda ya shahara a abin da yake yi mawaki ne ko malami ko sarki ko mai arziki to ibn uh, zahabi ya sanya shi a cikin siru alamin nubala ina fata mun fahimci wannan akwai kuma wanda ya ware waɗanda sai malaman hadisi waɗanda suka kai a ce musu hafiz ma'ana waɗanda kamar a ce a soja wanda ya kai a ce mai janar to haka malaman hadisi yake an ce mai hafiz ma'ana ya riga ya ƙure a magana ilimi shi ma hujja ne to sai ya ware masa littafi shine tazkiratul huffaz a cikin mujalladi biyar yayi su kuma dabaka dabaka ma'ana yayi grouping din su zuwa wato nan da suka rayu ta daga cikin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina na ƙasa da su har zuwa zamanin da shi yake rayuwa shi Imam Zahabi shekara 700 na farkon musulunci ina ba ta mun gane wannan to daga ciki ya kawo tarihin wannan malami al'imamu Abu Ishaq al-Harbi a cikin mujalladi na uku a cikin ɗabaƙa ta tara Shi ne mutum na 61 a cikin wannan ɗabaƙar a wannan ɗabaƙa akwai mutane kamar 105 ko makamancinsu. muna jin mutum 105 ko mutum 104 Imam Zahabi ya kawo a cikin ɗabaƙa ta tara daga cikin malaman su ne da suka rayu tsakanin ainihin wato tsakiyar karni na biyu zuwa ƙarshen karni na biyu zuwa ƙarshen ƙarni na uku su ne ɗabaƙa ta tara ga shayin da yake cewa lambar tarjama ta ɗari shida da tara sannan mutum na shida na sha na sittin da ɗaya a cikin ɗabaƙa ta tara wanda suke rubuta kwafin hannunsu za su gan shi a page two of nine ga shi ya ce alharbi al'imamul hafizu shekul islam abu ishaqa ibrahim ibn ishaq al-baghdadi ahadul a'lam Ya ce alharbi wanda ake ce mashi alharbi harb din sunan wata anguwa ne a ƙasar Bagdad. sai ya zama anan anguwa ya taso anan ya rayu ha ake danganta shi da anguwar kamar yadda muka san ga dabi'a mutane sai ganda ce wane wane shikaji wane wane muciya wane wane tal'udu haka ana danganta mutane ga anguwanninsu ko garuruwansu ko ƙauyukansu ko makamantansu babban limami mahaddaci shehun musulunci baban ishaqa Ibrahim ɗan Ishaƙa mutumin garin Bagdada ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai wulida sanata samanin wa tisaina wa mi'a, an haifi Abu Ishaƙa harbi a shekara ta casa'in da takwas bayan ɗari, ɗari da casa'in da takwas kenan ko kamar shekara dubu ɗari biyu kenan da talatin da 39 سمع wa نعيم وحوزة بن خليفة وعفان وعبد الله بن صالح العجلي وأبا عبيد ومسددا وطبقتهم yace yayi hadisi ya ji hadisi a gun duk waɗannan malamai su Abu Nu'aym su Hauza ibn Khalifa Affan Abdullah ibn Salih Al-Ijli Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam kenan da kuma Musaddad wannan babban malami daga cikin malaman hadisi malamin Imam Al-Bukhari dan ya dade a duniya har waɗannan su riske shi waɗannan dukkan su manyan malamai ne jama'a su ne malaman shi wa tafaqqaha alal imami ahmada sannan ya koyi fiqhu a gun imamu ahmad dalibin imamu ahmad ne fa kana min jillati ashabihi na daga cikin manyan daliban imamu ahmad haddasa anhu ibn sa'id wa abu an-najjad wa abu bakr ash-shafi'i wa umar ibn ja'far al-khatali wa abdurrahman ibn al-abbas al-zahabi wa abu al-qati'i wa khalqun yace waɗannan kuma duka ɗaliban shi ne da sauran ɗalibai duk waɗannan ɗaliban shi ne waɗanda ya yayi qala al-khatib al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu madinatu salam yace kana imaman fil ilmi abu ishaq al ya kasance limami ne a cikin ilimi ra'asan fi zuhudi jagora ne a cikin taka takatsantsan game da duniya arifan Bilfikhi masanin fiqhu ne basiran bil ahkami ya kware game da sanin hukunce hukunce hafizan lil hadisi kwararren malamin hadisi mumayyizan li ilalihi wanda ya san illolin hadisi qayyiman bil adabi wanda yake ainihin ya kware a cikin adabi jama'an lil ya tattara ilmomin lugha sannafa gharibal hadith ya rubuta littafin gharibul hadith wa kutuban kathirata da littafai daban-daban masu yawa asluhu min marwa asalin shi mutumin garin marwa ne to kaji an ba da labarin cewa yayi littafi mai suna gharibul hadith sai ce qala al-qatafi al-imam al-qafati yake cewa gharibul hadith lahu littafin gharibul hadith na abu ishaqa min anfasil kutubi na daga cikin tafi mafiya daraja wa akbariha mafiya girma qala fa'alab fa'alab yake cewa ma faqattu ibrahim harbi min majlis lokacin wala nahawi ni ban taɓa rasa ibrahim harbi a majalisin halshe ko koyan nahawu ba dan kasan ba malamin hadisi ne kadai ba wannan sa'alab ɗin babban malamin nahawu ne lokacin da ya ji labarin Ibrahimul Harbi cewa ya rubuta littafin Garibul Hadith duk da fa gashi anan yayi itirafi suna haduwa a makarantar koyon harshe koyon ilimin harshe sai ya ce mali Ibrahim al-Harbi wa Garibul Hadith alaysa huwa rajulun muhaddith me ya hada Ibrahim al-Harbi da littafi kuma akan Garibul Hadith ba malamin hadisi bane kadai shi me ya hada shi da karatu akan wannan yace sai ya tashi ya tafi majalisin da ake imla'in littafin ma'ana ya je tsegumi kenan ya je ji mai ake yace da ya je ya ji sai da ya dawo ya sujuda ya tuba ma Allah sai da ya zo ya salla ma'ana ya tuba cewa abin da ya ashe laifi ne da ya ji irin ilimin da wancan malamin yake saki a cikin loga din tsammanin shi kawai malamin hadisi ne kawai zalla iyaka abin da ya iya kenan yace a ah, wala hau min 50 sana kusan shekara hamsin yana koyon waɗannan ilmomi qala sulami sa'altu dara kuɗini an ibrahim Alharbi, fa qala kana yuqasu bi ahmad ibn ya yace an kasance ana yin kiyasin bayan shuɗewar malaminsa ahmad ibn hambal mutane suna yin kiyasi su ce ai wannan shine sabon ahmad ibn hambali wajen zuhudinsa da iliminsa wa wara'ihi da takarar ɗinsa duk da yake wannan magana bai taba yada da ita ba akan haka ya taba koran daliban shi daga makaranta gaba ɗaya ya zo ya tarar da su aka ba shi labarin suna irin wannan fira ya zo ya ce wane da wane suka ce na'am alga ta malam ya ce ku ne kuke zuwa gari kuna cewa wai ni ni ne wai kamar ahmad ibn hanbal suka ce ku kware ku alga ta malam amma ya fika ai malami ne kai ma malami ne irin ziganan ta dalibai yayi shiru can sai aka ga yana hawaye yace yanzu ni za ku gara da imam ahmad ibn hanbali ki tunaran da Allah ba zan ƙara koya muku ko shi ba ku tashi ku bani waje yace wannan magana da kuke faɗa su kuke ku halaka ni haka malaman kwarai suke a? malami na kwarai baya yadda a yabe shi a nuna mishi a ziga shi ya karba kamar yadda baya yadda a kawo mai sukan wani cewa wani bai iya ba shi ya fi wani iyawa kuma in ka bar ma kana malami in ka bar ɗalibai da sauran mutanen gari za su ta kawo maka irin wannan maganganun ka ɗauka wai kauna ce da soyayya da tsabar ikhlasi ba komai bane shedanci ne kawai don su warga baka a nuna maka ya kai kafuwa ne wani da kake gani ai kawai dai maneja ake ne shi ba ma sai karatun addini ba ko a makarantun boko ɗalibai suna yin wannan shigantaka a cikin makarantu da jami'o'i za su yi ta ziga malamai a ce ai wallahi malam kai kafin malam wani kirki wallahi malam wani ƙoran maki gare shi ko in ya shigo ajiye ta muzurai ba ku gaiwa ba wannan duka shaidanci ne jama'a kokarin mukarana sai an nuna kuma in sun koma kai da kake saurare kake hura hanci wai suna yabanka in sun koma za su gaya ma ɗayan kai ma aibinka in wannan lalata ɗalibai suna yin ta da haka da suka ce mishi haka ce to ba zan ƙara koya muku ko harafi ba ya kore su waƙila innal mu'tadida sayyara ila al-harbi asharata alaf faraddaha summa sayyara ilayhi maratan ukhra alf dinarin faraddaha an ce sarki al-mu'tadid ya aiko mishi da kuɗi wato dirhami dubu goma sai ya kuma mai da kayan shi ya ƙara aiko mishi da dinari dubu ya ƙara kuma mishi da kuɗin shi da an aiko mishi da dirhami sai ya ƙi karɓa sai aka kamar ya raina ne domin dirhami azurfa kenan sai aka aiko mishi da kuma na zinariya su ne dananir masu yawa dinari dubu sai ya mayar da kuma magana ma maras daɗi ya ce ni ba ni da buƙatan wannan dukiyar ku mayar ma waɗanda kuka ansa a gun su da ƙarfin tsiya sun fi bukata don haraji ne ake karɓa ba bisa ƙa'ida ba a ta tara wa mutane harajoji haka lokacin waɗannan gwamnatoci suke rayuwa da aka suke tara kuɗi ya mai musu da dukiyarsu bai karɓa ba ma'ana baya an san kuɗin sarakuna kenan ya ce warawa abul fadli az-zuhri an abihi an ibrahim Alharbi kala ma nashittu baitan qattu ma anshattu baitan qattu illa qara'tu ba'dahu qul huwallahu ahad thalatha marrat yace ban taba karanta wata waka in na karanta waka yana koyan ilmomin lugha da yace duk sanda na karanta wata waka to kafin na tashi a wurin sai na kokari na karanta qul huwallahu kafa uku dan kai zama kawai yana asara lokacin shi ne ya karanta waƙoƙi kawai saboda kaga waƙoƙi ba wasu zantuka ne masu samun lada ba a karanta don bukata ta kama ko eh wa qala abdullahi ibn ahmad ibn hanbal qala li abi imdi ila ibrahim al-harbi hatta yalqi alayka al-fara'id al-imam ahmad ibn hanbal da kanshi ya tura dan shi abdullahi yace ka tafi gun ibrahim al-harbi ya koya maka ilimin gado wannan shahada ce daga al-imam ahmad kenan akan cewa kwarai malami ne da za ku yi karatu a gunsa wa qala al-hakim سمعت محمد بن صالح القاضي قال محمد ابن صالح القاضي yake cewa la a'lamu anna akrajat misla مثل إبراهيم الحربي في الفقه والحديث والأدب والزهد يعني من جميع هذه الأشياء yace ban san wanda bagadaza ta yaye shi wanda ya kware a harkoki daban-daban masu zuwa ba fiqhu hadisi adab da kuma gudun duniya ba قال الدار قطني هو إمام بارئ في كل علم صدوق يتي malami ني ƙwararre. akan kowane ilimi kuma mai gaskiya ne qultu ni zahabi sai na ce tafi zulhijja sanata 85 wa 200 ya rasu a watan zulhijja shekara ta biyar da 80 bayan 200 ma'ana 285 kenan shine kamar da muka fara kamar shekara 1152 ya rayu kenan shekara 87 a duniya zama wannan shine a takaice kwarai wani ne Ibrahimul Harbi mun takaice ne akan sunan shi da tarihin shi takaitacce da kuma ka gaji cewa malamin harshe ne kwararre kuma malaman zamanin shi sun shaida cewa malami ne sawa'un malaman ilimi ne na addini irin su Imam Muhammad irin su Darqutni ko kuma malaman lugha ne irin su ainihin Sa'alab da ire-iren su to bayan da muka ji wannan sai kuma mai kokari mu ji ainihin wato abinda malamai suka faɗa game da ingancin hadisin game da ingancin hadisin a wannan karan zamu karanta daga littafin silsilatul ahadith da'ifa na al-imam na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah ya gafarta mishi daga cikin wannan shine mujalladi na biyu jama'a na littafin silsilatul ahadith da'ifa wa atharuha as-sayyi ad-da'ifatu wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi fil umma wato usaina kenan ko ko a ce Hassan ko usaini ne ko wanne ne ne ma'ana tagwai na littafin silsilar sahiha mal albani da tafai guda biyu muhimmai akwai silsilatu sahiha alhadisu sahiha ko kuma wannan ba'ifa waɗannan yana maganganu ne akan hadisai masu rauni wancan kuma yana maganganu ne akan hadisai ingantattu to amma za ka yi mamaki an ce za a inganta hadisi kuma an ɗauko na da'ifa ko ya kamata mutum ya tambayi haka domin ba waɗanda suke kan lamba waɗanda suke da lamba suke da entry to su ne yake kawo su a matsayin za'ifai kamar yadda a wancan waɗanda suke kan lamba suke da entry su ne yake kawo su a matsayin sahihai amma a cikin hadisin da zai maganganun da zai akan hadisi ka iya tare da shi ya inganta wani hadisi a irin nan kamar yadda ya faru a nan kenan ko ya raunta wani a cikin wancan ɗayan sai sulat da'ifa ina ba ta mun fahimta sai sulat sahiha to a cikin wannan littafin a cikin mujalladi na biyu daga ainihin wato shafi na ɗari uku da tamanin da tara hai ba su kawo fotokofin ba? na? daga cikin shafi daga shafi na ɗari uku da tamanin da ainihin tara gashi a ƙarƙashin hadisin da ya ce lamba mai ɗari tara da sittin da bakwai naha an ya da rajulu ala yadihi idza nahada fi salati cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya dogara da hannayen shi idan ya zo tashi a sallah wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi Mal Albani ya takhrije shi wannan littafi yace kuma hadisi ne munkari ya tabbatar da nakara shi to a cikin wannan maganganun da yake a can ciki sai yake cewa tambihun gashi a shafi na ɗari uku da da casa'in 391 a inda ce tambihun faɗakarwa, bayan da ya kawo maganganu akan rashin ingancin wannan hadisi da kuma yadda aka yi ya wa hadisai ingantattu irin wanda za mu ji dinnan da wanda muka ji da kuma bayani akan ittirabin da ke cikinsa wajen kala hudu ɗalibai da suke rayuwa anan za su iya koma su bi littafanan daga baya su nazarce su kwarai don su zama suna da sura eh, shamila suna da ainihin wato comprehensive picture na wannan ainihin qadiyya dan zamu ta takaita ne kwarai game da waɗannan bayanai zamu faɗa abubuwan da suke da ainihin wato alaka ne kai tsaye da mas'ala gashi yace tambihun qad waqa'atu qad waqa'at ba'd al-awhami hawla hadha al-hadith li ba'd ulama an samu wasu kurakurai sun faru ga wasu malamai dangane da wannan hadisin fara'aitu minan nasihati at tambihu alaiha da haka naga cewa yana daga cikin nasiha ga a cikin addini ne faɗakar izuwa ga waɗannan kurakurai awalan kuskure na farko ƙalan an-nawawi fil majmu' al nawawi a cikin al Sharhun muhazzab mujalladi na uku, shafi na mu yace na illatal hadith yana so ya bayani akan illan hadisin yace innahu min riwayati muhammad ibn abdul Maliki al-ghazzal wa huwa Waƙar wa qad arafta annahu laysa bi majhul yace kare san wannan ba majhuli bane bayan da ya gama wannan sai yace ثانيا النبي نقل نقل صاحب عون المعبود أن أن السيد عبد الله الأمير أنه قال إن محمد بن عبد الملك هذا هو محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب صدوق وأقره عليه وهو وهم منهما yace wannan ma kuskure ne a ce mutumin da ke cikin isnadin hadisin ba wannan da zamu zo mu ji ba wanda yake magana akai din yace wannan malami yace sunan mutumin Muhammad dan Abdulmalik dan Marwan Al-Wasiti yace sannan shi mai aunul ma'bud din da ya kufo magana ya tafi akan daidai ce magana wannan kuma kuskure ne daga gare su gaba daya fa inna Muhammad ibn Abdulmalik Malik hadha huwa al-Ghazal kama saraha bidhalika Abu Dawud fi riwayati kamar da Abu Dawud ya ambata cewa Muhammad ibn Abdulmalik Malik al-Ghazal ne wa qad nabaha ala hadha al-wahmi al-Sheikh Ahmad Muhammad Shakir rahimahullahu ta'ala Ahmad Shakir ya bayani akan wannan kuskure din sai ya ce salisan matsala ta uku ta kuskuren da ya faru a cikin wannan hadisi shine ihtajja bi hadha al-hadisi al-hanafiyatu wal hanabilatu ala anna al-musalli la ya'tamidu ala yadayhi inda an-nuhud min as-sajarati ath-thaniya fi wutrin min as-salati yace hanafiya da hanbaliya waɗannan mazhabobi guda biyu sun kafa hujja da wannan hadisi mai rauni game da cewa mutum in zai tashi a sallah daga raka'a ɗaya ko uku ba zai dogara da hannayen shi ba in zo tashi wa agrabu min zalika an yutabi'ahum alaihi al-allamah ibn al-qayyim fi kitabihi al-mufrad fi as-salah wa dhakara fi zad al-ma'ad annahu sallallahu alaihi sallama, kana la ya'tamidu ala yadayhi fil ard yace abin da yafi wannan mamaki kuma shine a ce ibn al-qayyim babban malami ya biye ma hanabila da hanafiya akan wannan fatawa tasu a cikin littafin as-salat littafin shi karami haka kitabus salat da kuma a cikin zadul ma'ad kamar yadda muka ji walaysa lahu fi hadha an-nafi mustanad alhalin kuma ibnu qayyim bai da wata hujja a cikin wannan magana sahihun hujja mai inganci kama bayyantuhu fi ta'liqatil jiyad kamar yadda ni albani na bayyana haka a cikin at-ta'liqatul jiyad ala zadul ma'ad littafin albani wanda ya bata na tahqiqin zadul ma'ad بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه ya يقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في غير وقت الصلاة yace ya ma saɓa ma hadisin ainihin Malik ibn Wanda ya ce yace shin bana koya muku sallan manzon Allah ba yi sallah ba lokacin sallah ba fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya fi awwal rak'atin istawa qa'idan idan ya taso daga sujada ta biyu a raka'a farko sai ya zauna dafa'an ya daidaita thumma makama fa'tamada da alal ardi sannan sai ya miƙe yana mai dogara da ƙasa wannan hadisi akhrajahu hun nasai wa shafi fil um wal baihaqi da isnadin sahihin ala shart ash-shaykhaini sai ce wa huwa inda bukhari bukhari ma ya fitar da shi hau kwatankwacin wannan yace aqulu ina cewa fa zahiru qawlu zahirin maganar ainihin da ce fa'ata da alal ardi a cikin riwayan ah, Malik ibn huwairis ai yadai ma'ana dogara da hannaye inda nuhudi wajen miƙewa wa kad qala sayyidu abdullahi al-amir wa inda shafi'i yace a wurin shafi'i wa atamada bi yadayhi ala al-ardi a riwayar shafi'i ya zo qarara da cewa ya dogara da hannayen shi a ƙasa albani yace walakin ni lam ajid hadhihi ziyadata bi yadayhi inda shafi'i wala inda ghairi sai dai ni ban ga wannan lafazin na bi yadayhi ba a riwayar shafi cikin al'um ko a wani waje daban wa in kana ma'ana huwal mutabadiru min al-i'timadi da yake kuma dai wannan abin shine abin da zai zo a cikin tunaninka da zaran an ce za a dogara wajen miƙewa to hannu zaka fara tunani ba gwiwa ba bayan da wasu maganganu sai ya ce qultu na'am sai ya ce a na'am sai ya ce qila wa fil fatih qila yustafadu min al-i'timadi annahu yakunu bil yadi ibn hajarin ya ce da zaran an ambaci itimad za a fahimci cewa da hannu ne da annahu fi'alun min al-imad dan lafazin ifta'ala ne ifta'ala wanda yake nuna dogara wal muradu bihi abinda yake nufi da shi al-ittika'u dogaruwa akan ainihin hannaye din wa huwa bil yadi ana yin shi ne da ainihin wato hannu warawa abdurrazzaq an ibn umar annahu kana yaqumu idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati mu'tamidan ala yadayhi qabla an yarfa'ahuma yace Abdurrazzaq as-Sanani ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar yana dogara akan ainihin hannayensa yana dogara akan su idan ya zo tashi kafin ya daga su wannan mauqufi ga Abdullahi dan Umar a riwaya Abdurrazzaq as-Sanani ina fata muna fahimta wannan jama'a to ga photocopy na an kawo wanda yake so sai je samu qultu ni malam albani sai na ce taqaddama bayanu da'afi isnadihi tahta alhadith wacce riwaya ta ainihin Abdurrazzaq sanani an gabatar da bayani akan rauninta ainihin wato akan rauninta a cikin littafin nan a can baya a lamba ta ɗari tara da ainihin wato ashirin da tara walakin ni wajadtu lahu shahidan qawiyan sai dai na samu wani shahidi mai ƙarfi mawqufan wanda yake akwai riwaya mawqufiya wa marfu'an da riwaya marfu'iya yarwi Hammad ibn Salama riwaya Hammad dan Salama an al-Azraq ibn Qais daga Azraq dan Qais kala yace ra'aytu ibn Umara idza qama min ar-rak'atayn i'tamada ala al-ard bi yadayhi naga Abdullahi dan Umar idan ya miƙe a wajen raka'a ta ɗaya, to sai ya ainihin wa bayan ya raka'a biyu wajen tahiya kenan sai ya dogara akan hannayensa fa qultu li waladihi sai na tambayi ɗansa wa li julasa'ihi na tambayi masu zama da shi la'allahu yaf'alu hadha min al-kibar nace shin ko yana yin wannan abin ne saboda yayi rauni ya tsufa sai suka ce a'a la walakin haka za ya kunu suka ce sam dama can haka yake sallarsa akhrajahu al-bayhaqi bayhaqi shi da wannan riwaya qultu ni albani sai na ce wa hadha isnadun jayyid wannan isnadi na bayhaqi a cikin mujallad na biyu shafin 135 albani ya ce isnadi ne mai kyau rijaluhu kulluhum thiqatu mazajen shi gaba ɗayan su amintattu ne fa qawluhu haka ya kunu? sarihun fi anna ibn umar kana yaf'alu zalika ittiba'an li sunnati salati wa laysa li sunnin aw da'f yace fadin haka da yace haka ya kunu? dama can haka yake yana fitowa ƙarar ne nuna maka cewa dama can haka ainihin wato ibnu umar yake yi a sallar shi ba dan rauni ne ko bukata ba wa qad an anhu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ya zo daga manzon Allah ta hanyar shi Abdullahi dan Umar din fa akhrajahu Abu Ishaq harbi fi gharib hadith shine Abu Ishaq harbi ya fitar da shi a cikin gharib hadith kamar da muka karanta muka ji a cikin ainihin lokacin da Albani ya hujja da shi za ga rubutun hannu ne ba a buga shi ba da aka yi ce a cikin kashi na biyar takarda ta casa'in da ainihin takwas fuska ta ɗaya anil azrat ibn qaisin ra'aitu ibn umara ya ajinu fi ya atamidu ala yadayhi idza qama yace naga abdullahi dan umar yana yin dunkula hannu a sallah to yin dunkula hannu ya yake da su sai ya dogara kan hannayen idan ya zo mikewa na daga cikin wauta shi ne mutumin da bai san wannan karatun ba bai taba ganin hadisin nan ko ya saurare shi a gun malamai ba in an faɗa kuma ya ce wai shi zai fassara ya ce wai jumla da ta ta biyun nan wai tafsiriya ce wai ya atamidu ala yadayhi alal ard wai shine ma'anan al'adl to wannan bayan ga kasancewa babu haka a cikin gaba daya lugal arabiya babu inda ajinu yake da ma'anar dogaro din balantana da tafsirin sa sannan kuma mukabara ce a ilimi ma'ana fada ne fadi shaci fadi ne ka dai daga shi malamin da ya ruwaito hadisin ya fassara kuma limami ne min a'immatul lugha bayan kasancewa shi limami min a'immatul hadith sannan kuma baya ga nan ka karanta a cikin an-nihaya fi garibul hadith ta ibn al-asir shi ma haka ya fassara duk malaman suka fassara lafazin ajinu sun fassara ajinu shine da matse kullu din daka hannun shi zai matse kama ya fa'alul ladhi ya ajinul ajin kamar da muka zabu shakal harbi da kanshi ya fassara sa'annan sai kuma ya dogara akan hannayen guda biyu da haka abu biyu ne dunkule hannayen da kuma dogara a kansu. to kaga da zarar mutum ya zo yana sallah ya tashi da gwiwa to ya rasa duka waɗannan sunanin guda biyu ya rasa sunan dogaro akan hannaye ya rasa sunan kuma dunkule su sa’an masu sa hannu a baje jama'a da suke shimfiɗawa ba su da wani dalili jama'a kawai suna yi ne yadda suka ga ana yi amma in dai hadisi ne babu inda kake dalili akan cewa shimfida hannu ake in za a miƙe babu wannan dalilin wanda kuma yake da shi ana da bukata ya kawo tukunna amma in dai hadisi ne bai zo da wannan surar cewa ana tashi da hannaye ni ya atamidu alaihi ba gara ma hadisai masu rauni sun zo akan cewa a tashi da gwiwa amma a tashi da hannu wanda ake shimfidawa haka irin yadda kowa yake al'adance, to wannan babu hadisi akai ina ba ta mun gane wannan da in rauni ne ya fi rauni fiye da masu tashi da gwiwa domin su suna da hadisi amma mai rauni wancan fa ba yi da hadisi kwata-kwata amma za ka kuma shi mutane suke an ga tambayi mutum kuma kawai zai ce a ni ban san dalili ba da ake dunkula hannu ni ban saba ba ko ba haka na koyi sallata ba maganganu dai kawai na jahilci da rashin sanin yadda ake kafa hujja ilmanci Allah ya shirye shi to gaji wannan hadisin dai shine sai ya kawo to zai mana takhrijin shi a takeice sai ya ce qultu ni albani nace wabna qaisin Sai thiqatani min rijalis sahih mutanen nan guda biyu da aka ce atiyatu ibn qais da kuma al-azraq dan qais ya fara takhrijin kenan dan ana fara takhriji ne daga aslul isnad shine can inda sahabbai suke kaga mun san waye abdullahi dan umar da haka in ka gangaro ka taho baya dalibin shi shine al-azraq dan qais tabi'i ne sai ya ce to wannan azraq dan qais da shi da ɗalibinsa a dan ɗan su biyun nan sikatani amintattu ne min rijalis sahih waɗanda suke da hadisai a cikin littafin muslim abin da yake ishara akan sahih kenan nan wal shi kuma al haythamu da yace an atiya kaga ba faɗi sunan baban shi ba al haythamu yace huwa ibn imran ad-dimashqi sunan shi al haythamu dan imrana ad-dimashqi awradahu ibn abi ibn hibban fi thiqat ibn hibban ya kawo shi a cikin kitabu fiqat mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da shida wa ƙala sai ibn hibbana ya ce yarwi an atiyata ibn qaisin wannan mutumi alhaitham ibn imrana ad-dimashqi yana riwaya daga atiyatu ɗan qais malamin shi na cikin wannan isnadin kenan kaga akwai ittisali tsakankanin su rawa anhu alhaitham ibn kharija sannan yana da wani ɗalibi mai suna alhaitham ibn kharija ɗalibin shi kuma takwaran shi ina fata mun gane wannan to yanzu kaga wannan magana da yayi a zahiri kaga ba a ambaci amincewa ba sai dai ya ambaci kawai cewa al-imamu ibn hibbana al-basti ya kawo shi a cikin littafin kitabus sikat ibn hibbana da littafi mujalladi biyar ko shida ake buga shi wanda ya ainihin wato kawo sunayen mazajen da ya amince da su waɗanda ake amsar riwayoyinsu to sai zama ibn hibban ya samu kanshi a cikin wata lakhbata a cikin wata tataɓirza game da amincewa da yake yi da mutanen da yana samun takun saƙa tsakanin shi da sauran malaman hadisi ana samun malaman hadisi da dama ba sa amincewa da amincewar da ibn hibbana yake wa mutane domin a cikin ƙa'idarsa yana amincewa da masturi mutumin da ɗalibin shi kawai guda biyu ne ba su ambaci kirki ko rashin kirkinsa ba ko kuma ba su ma isa su ambata ba to ibn hibana idan ya zo a wannan ka'idar shi shi bisa ƙa'ida umumiya a musulunci ta kasancewa duk musulmi masturi ne ma'ana mai rufaffen asiri ne ba a san illar shi ba sai ta bayyana ko to sai ya karɓi hadisinsa sai ya inganta shi a cikin sikat kuma ya ruwaito hadisinsa a cikin ainihin littafin shi sahih na ibn hibbana to sai aka samu ibnu hibbana abun mamaki akwai mutanen da shi da kanshi kuma yakan ambaci rauni gare su kuma sai kawo su a cikin thiqat sai kawo mutum a cikin thiqat sai kaje ya ce lahu manakirun wa auha ko sai kaje ya ce la yutaba ala hadisi yana da irin wannan maganganu da dama malamai sun mishi dabdala ba kankanuwa ba to wannan mas'alar ita zama zari'a mutane suna fakewa da ita har suna raunata hadisai masu inganci kamar wannan hadisan za mu zo mu ji inda malam albani zai mutsu mutsu da wani dan bana bakwai yadda ya kira shi malami ne amma ya kira shi da suna dan bana bakwai saboda ya yi shishigi a kan abin da bai iya ba to an samu ainihin shi albani inda kan shi muhammad nasir din za mu karanta mu ji yadda matsala take insha Allah ya tattauna wannan matsala a cikin wurare daban-daban da gaske akwai muqaddima ta littafin tamamul minna fi ta'alika ala fiqh sunna a cikin ka'ida ta biyar akwai kawa'id da ya kawo game da ka'idoji ne masu tsada kwarai a mustalahul hadith waɗanda kaman ka ce karatu ne irin na postgraduate wanda mutum zai koma bayan ya gama karatu gaba ɗaya ilimin hadisi sannan zai iya yin wannan karatun Don na tuna lokacin da mala albani namu mala muhammad awal Allah ya gafarta shi ke karanta da wannan kawa'id din in ka saurari kasusuwan ka ji tun farko yana cewa idan ka fara jin wannan karatun ka san ba karatun wa'azi ba ne. karatu ne na ilimi idan kai mai neman wa'azi ne to ana baka shawaran ka goge wannan kasar din kawai ba wa'azi bane dan ba za ka fahimce shi ba saboda qawaid ne technicalities ne ake tattaunawa game da ilimi kuma ana yi ne da ɗaliban da sun dade suna koyan karatu sun san makamashi wasu su ma sun samu ainihin wata baiwa a cikin irin abin da ake nufi da karatun ko fahimtar su ta bayyana cewa sun iya abin da ake nufi da haka babu laifi dan an koya musu wannan kuma an sajjala a kasar ne saboda ta yiwu a samu ɗalibai sa'o'insa wani wuri ko wanda ba su gaza karatunsu ba za su iya amfana da wannan ko su kansu su amfana da shi daga baya bayan sun ji kai tsaye kuma su muraja'arsa da haka yanzu ina ma ɗalibai yan uwana wato recommendation da ni kai na cewa mu kowa mu sake bin wannan karatuka babu shakka suna ɗauke da ilmomi kwarai da za su amfani ɗalibai Allah ya gafarta wa Malam Albani Muhammad Awwal to a cikin wannan matsala. A akwai wannan magana da za a zo a yi dangane da alhaisam ibn imrana a dimashki shin amincewa da ibn hibana ya mishi to ta amintu ta sha a gun malamai ko ta sha ba ina ba ta man fahimci wannan sai ya ce wa awradahu ibn abi hatimin fil jarh wa ibn abi hatimin abdurrahman ibn abi hatimin ya kwararo sunan alhaisam ibn imrana ad a cikin littafin shi al wa ta'dil wa sai yace rawa anhu Muhammad ibn Wahab ibn Atiyya wa Hisham ibn Ammar wa Sulaiman ibn Sharhabi baya kaji a can yana da dalibi Al-Haisam ibn Kharija dalibi ɗaya kenan ko nan kuma sai aka samu Muhammad ibn Wahab ibn Atiyya da ainihin Hisham dan Ammar da Sulaiman ibn sharhabi kaga yanzu an samu dalibai hudu kenan sun yi riwaya daga gare shi to ne ya tashi daga suna Masturi domin ɗaliban shi sun wuce biyu kuma duka waɗannan sikat ne ɗalibai ne duka manyan malamai a cikin hadisi qultu ni albani muhammad nasiruddin sai na ce walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila amma abu hatim ibn abi hatim bai ambaci nagarta ko lalacewa ga wannan malami ba lakin lakin riwayata haula istiqati salasati anhu amma riwayar da waɗannan amintattu guda uku suka yi daga gurin shi wa yudammu ilaihim rabi'un kuma a ƙara da na hudu a kansu wa huwa al-haytham ibn kharija shine wancan haythamun da muka ji an ambata ibn hibbana ya ambace shi kaga su hudu kenan wa khamisun da kuma siqa na biyar shine wane wa huwa yunus ibn bukhair shine yunus dan bukhair dalibin shi a wannan hadisin ko kaji da dalibai siqat guda biyar muhammad ibn wahab ibn atiya hisham dan ammar sulaiman ibn harbin al-haytham ibn kharija da kuma yunus ibn bukhair waɗannan ɗaliban shi ne duka guda biyar kowannen su fiƙa kowanne jabalun ne ma yaji alun nafsa ta tsuma innu li hadisi wannan zai sanya zuciya ta fara natsuwa da hadisinsa a fara tunanin to mutumin nan na kwarai ne da annahu law kana fihi shay'un min ad-da'f la tabayyana fi riwayati ahad ha'ula'i thiqati an ce domin inda akwai rauni a cikin hadisinsa to da ya bayyana a cikin ɗaya daga cikin riwayar waɗannan amintattu guda biyar wala arafahu ahlul hadith kuma da malaman hadisi sun san wannan kabni hibbana wa abi hatim kamar ibn hibbana da abu hatim da sun ambaci wannan magana zid ala zalika annahu qad tubi'a ala riwayati hadhi ka kara kuma cewa an mushi mutaba'a an rako shi akan irin wannan riwaya da yayi anan kama taqaddama qariban min hadisi hammad ibn salama nahawuhu wallahu alam shine wancan riwaya da aka fara na Hammad dan Salama wanda ke cikin littafin mene musannaf na Razzaq wa amma Yunus to kaji ya gama yanzu yana ta mana takhrijin ainihin mazajan an fada Azraqu dan Qais Atiyatu dan Qais Al-Haisamu dan Imrana Ad-Dimashqi sai kuma wane sai Yunus ibn Bukayr ko sai ce wa Yunus ibn Bukayr wa Ubaydullah ibn Umar fasikatani wa amma yunus ibn bukairin wa ubaydullah ibn umar fasikatani min rajali muslim waɗannan ku guda biyun Yunus dan Bukair da kuma Ubaidullahi ɗan Umar alƙawariri kenan wanda shine malamin malamin shi ainihin wato Abu Isaq alharbi harbi din a wannan isnadi yace waɗannan amintattu ne guda biyu suna da hadisi a cikin littafin Muslim kaga su ba su da wani abu da zaka iya kawo cikas game da su kenan wal akharu shi ɗayan ma shi Ubaidullahi ɗan Umar din rawalahul Bukhari Bukhari ma ruwaito hadisin sa aidan wa huwa ubaidillahi ibn umara maisara al sunan shi kenan waqa ibn amr zo a cikin tahdhib ubaidillahi dan amr bi aka ƙara wawun maimakon umar sai kuma amru da wawu tamyiz ko wa huwa matba'i albani yace wannan kuskure ne na inji wa qad zakara al-khatib fi anhu min a cikin mujalladi na shafi na ya ambata daga cikin masu riwaya daga wannan ubaidillahi dan umar dan maisara alqawariri ya ambaci ibrahim alharbi haza da haka akwai ittisali kenan kanun su kaji isnadin taryan taryan wana daga wana dinnan kowannen su kaji matsayin shi da kuma amintuwa da aka yi da shi da kuma tabbaci akan cewa yayi hadisi daga malamin da ya rutuwa gare shi wanda kawai zaka iya kallon shi kadan ya matse fuska shine wane shine ainihin wato alhaisamu ibn imrana ad-dimashqi wanda babu lafazi qarara game da cewa an amince da shi amma kaji magan da malal albani ya faɗa game da shi sai ce wa jumlatul qawli magana dai a takeice anna al da ala al yadaini inda al-qiyam sunnatun sabita ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace dogaro akan hannaye dunkulallu idan an zo miƙewa wannan sunna ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ra'ayi bane ba wani yayi ne yazo ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da haka bai kamata a samu ahlus sunna yana sukata ba bai kamata a samu wanda yake cewa yana aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma baya yin wannan abu musamman idan ba wai yana da ilimi ne akan mas'ala a ilmance shi muhakkiki ne ko malamin hadisi wanda zai iya cewa shi kuma ya gano cewa wannan hadisin bai inganta ba wanda duk wanda suka yi wannan girin gidi shi din to ba su kai labari ba za mu ji wasu daga cikin su sai ce wa zalika mimma yu'akkidu da'afa hadha al-hadisi fi an-nahy 'an nahy an al wannan yana ƙara raunin wancan hadisi da aka ambata game da hani akan dogaro din sai ce tambihun laqad khasiya hadis ibn umar hadha al-marfu hadha al-marfu 'ala al-huffaz al-jami'in al-musannifina ce wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buya ga manyan malaman hadisi wanda suka tattara ilimi suka rubuce-rubuce na daga cikin abin da ya kawo haira din akwai malaman da an san su jibal ne wajen ilimi wannan karatun Allah bai nuna musu shi ba bisa zahirin abin da ya bayyana kabn salahi wan nawawi wal asqalani kama al-imam ibn salah kama imam an-nawawi da al-hasib ibn hajar al-asqalani kuma wannan wani baiwa ce da Allah yake ma wani kam tarakal awwalu ailil akhir zaka iya kasancewa ka koyar da mutum kai ne malamin shi akan mas'ala dubu sai kuma wata mas'ala kwaya ɗaya sai Allah ya koye maka ita shi kuma ya zama malamin ka kai wannan yana faruwa tun zamanin da da tun ake ilimi kuma har yanzu ake kuma hadisi karara yana yiwon haka rubba muballagin aw amin sami'in ta yi wanda aka kaiwa labari ya furkewa fiye da wanda aka kaiwa mutane a rayuwar duniya suna yadda da waɗannan abubuwa amma a ilimi sun kasa yadda mana idan mutum ya taso yanzu ana kallon shi duk an girme shi an riga shi zuwa duniya an riga shi fara neman kuɗi ko neman sana'o'i sai ya taso sai Allah ya mishi buɗe ya zama mai kuɗi za ga da sa'annin baban shi wani lokaci da baban ma da kowa an zama yaran shi kowa ya yadda cewa ya fi kowa kuɗi ana ce mai alaji ana gaishe shi da in ya zo ana mishi fadanci da maula duk wani hukunci da za a yanke sai an jira mai ra'ayin shi ya zama yusma ulahul qaul in ka je kana neman ya a gidan sai a ce to sai wani yazo ka san bai zuwa daga Abuja sai wata sai wata lokaci sai wata biyu kuma ana jin tsoron ma a buga mishi waya sai in shi ya bugo baban shi na jin tsoron shi saboda yana da kuɗi ba haka tana faruwa ba da gaske ne yana da kuɗin kuma zaman lafiya ne a yadda kuɗin tun daga hakika ce ko to haka in aka samu wannan da wani ilimi ko ya karanta da wani ilimi zaman lafiya shine a ya karanta da wannan ilimin to shine wannan maganar da albani ya kawo ta sai aka yi ta a duniyar ilimi ya kawo abin da ba a san shi a bakin waɗannan malaman ba su ibn salahi su nawawi su asqalani wa ghayruhum da wasansu su faqad jaa fi talkhis al-habir ma nafsuhu ya zo a littafin talkhis al-habir na ibn hajar yace hadith ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi wada'a yadahu ala al-ardi kama yad'u al-ajil qala ibn salahi fi kalamihi fil wasiti hadha al-hadith la yasihu ibn hajar ya kawo akwai wata riwaya ta ibn abbas ta wannan hadisin bata inganta ba sai yayi magana akan ta yace hadisin da aka ce ibn abbas ya ce annabi na sanya hannun shi a ƙasa kamar yadda mai dunkule kullu yake yi ya ce ibn salahi ya ce bai inganta ba shi da kashi ibn hajjarin ya rawaito daga ibn salahi ya kaito ya ce wala yi urafu ba a san ma hadisin ba wala ya jizu an yi hutar da bihi bai dace a hujja da shi ba to a bisa ɗabi'a ibn hajarin duk wanda ke da ban shi na takhriji da sharhohin shi kamar fatuhul bari a irin nan in akwai wani hadisi da ya iya sani ko ya tuno sai ya ce amma dai akwai hadisi kaza ba zai wuce ba to kaga wanda ya yi alal aqalli kace ya manta ne kuma an an bibi duk inda ya ire-iren waɗannan maganganun kama a cikin fatul bari inda ya magana kan hadisan itimad din nan babu la asaran wala ainan na wannan magana babu alamar ta babu tabbacin ta sai ce wa qala an-nawawi fi sharh al-muhazzab shi kuma nawawi yake cewa hadha hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni aw batilun ko ce ma na barna ne mara asali ne la asla lahu wa qala fi tanqihi da'ifun batil haka ya fara cikin at-tanqima yace hadhihi hiya kalimatuhum albani yace ka ji maganganun waɗannan malamai kama na kala hal hafidul asqalani anhu kamar inda ibn hajar ya dauko daga gare su yace duna an yu'aqibahum bi shay'in ba tare da ya ci bayan magana da wani abu ba Allahumma illa bi asar ibn Umar allazi azahu fil fatih li abdurrazzaq sai dai wancan asari na ibn umar wanda kawo ya faɗa a cikin fatuhul bari daga abdurrazzaq sana'ani sanani fa innahu azahu huna azahu lit tabarani fil awsat anan kuma ya danganta ga tabarani a cikin al awsat falam yaqif ala hadha al hadith marfu'i sarahata yace a ƙarshen gaskiya abin da ke bayyana gare mu shine ibn hajarin bai ga wannan hadisin bane wa misdaqan liqawlil qawlil mashhur wannan ya tabbatar da maganar shahara cewa kam tarakal awwalu lil akhir so da dama na farko kan bar wani abu ga na ƙarshe cikin hikima Allah da tsarinsa falhamdulillahi ala tawfiqi yace na gode wa Allah da ya mana wannan gamdakatar din na zamani ne na fito da hadisin nan aka ganshi na faɗi ingancin sa wa as'aluhu al man min fadlihi yace ina roƙon Allah ya ƙara mana falalar shi Allah ya jika mala albani nasiruddin jama'a kun ji wannan daga littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wa asaruha as-sayy fil umma ta malam Muhammad Nasir al-Albani a takeice ya hassana hadisin sai mu kuma magana akan wancan mai riwaya guda daya shine al-haisam ibn kharija wanda ya zama amin abin nan al-haisam ibn imran ad-dimashqi ko ibn imran ad-dimashqi wanda shine malaman da suka yi maganganu akai suka nemi su kawo tataɓirza game da ainihin shi wannan malami to zamu ji farko tukunna daga littafin wannan littafi na malam albani shine tamamul minna gashi dama ce mutane waɗanda suke da shi su taho da shi daga cikin muƙaddiman a shafi na ashirin da biyar, ƙarshe baya da ya gama tattauna magana a kan alƙaidatul khamisa tun daga shafi na ashirin, ya ce adamu la da ala tausayi ibn hibana sam bai halasta ba ba zai yi ai dogara ka kacokan akan tawfiqan ibn hibana kawai da ya faɗa a amince ba yadda ake amincewa da sauran malamai saboda akwai maganganu akai ya kawo maganganu daga Hafiz Ibn Hajar daga ainihin al-Imam ainihin wato abin nan mai asarimul Munki fi rabbi al-Subki shine eh, mai sunan shi tana mun sunan shi eh, Ibn Abdul Hadi go Ibn Abdul Hadi babban dalibi a makarantar Ibn Taymiyyah ya kawo maganganu daga gare su da kuma ya kawo misalai akan irin inda aka samu Ibn Hibbana ya amince da wasu mutane in aka zagaya cikin malaman hadisi sai a tarba wanda ya amince da su malaman hadisi na nuna kaman wannan mutane majhulai ne shi kuma ibnu hibana sai kawai ya fito ya sa su a cikin siqat dan littafin dama akwai na siqat akwai kuma kitabul majruhina wani lokaci za a gama mutumin da ke cikin majruhin kuma ba ya ƙara faɗan shi kuma a cikin siqat ma'ana kaman ya samu kanshi a cikin shakin kenan majruhi ne ko siqa ne sai ya kawo shi anan ya kawo shi a can ya baka kenan kai da zaka je ka bincike ka san da zaka yi to karke sai yake cewa wal khulasatu wanda suke da na photocopy yana nan a page 8 of 9 anasu wal khulasatu anna tawfiq ibn hibana yajibu an yutalaqa bi kathirin min at-tahaffud wal hadar yace lallai abin da ya kamata a sani a takaice shine tawfiqat na ibn hibana wajibi ne a fuskance su da takatsantsan kwarai da kuma ainihin wato ane ana kallon su kallo na diba na hankali li mukhalafatihi al-ulama fi tawthiqihi al-majhulina saboda ibnu hibbana ya saba wa malamai wajen amincewa da majhulai lakin sai ce amma fa laisa zalika ala itlaqi wannan magana ba sake take ba babu shakka waɗannan maganganun da albani yake nasiruddin Allah ya gafarta mashi na daga cikin wato abubuwan da ya raya na ilmomi jama'a wannan malami ko mutum ya ki koya so ko maƙi ne kai ko masoyi gare shi Ya yi wa sunna hidima wadda a 'yan shekarun nan Allah bai wani malami gam da kasar yawan wannan hidima ba a mataki na duniya waɗannan masail game da matsalar hadith kamar matsala akan tawfiqat na Ibn Hibbana da wasu masail da ya fito da su waɗanda da ba a jin labarin su ba ana karanta musalahu ne kawai ana karanta shi theory ba a san yadda za a aikatar da shi aikata ba yanzu ya fito da wannan ainihin masail ya tantance su sannan ya kawo wannan ka'idar game da cewa magana fa ba fa sakakkiya a ce duk wanda ibnu hibbana ya amince da shi shikenan kawai a yi watsi da shi ko a karba laisa ala talaki. sai an yi bincike kama nabbaha allamatul muallimi fi tankiri, kama nabbahu al-allamatul muallimi fi tankili ma'a ta'aliki alaihi kama inda al-allamatul muallimi yayi tambihi akan haka a cikin littafin at-tankil lima fi ta'anibil kautsari min al-abatin a cikin mujallad na ɗaya shafi na 437 zuwa 438 al-alamatu al-muallimi shine Abdurrahman al-muallim wani babban malami da ya rayu ya rasu Allah ya gafarta mishi ya rasu kamar shekaru 60 zuwa makamantan haka babban malami ne ya rayu ya rasu hijira da shekara 386 abin da ya faru jama'a shine akwai al-imam Bagdadi abubakar ibn thabit al khatibul bagdadi mai littafin tarihu bagdad shine wannan ana buga shi wannan bugun da ke hannuna wannan mujalladi na biyar ne wannan an buga shi a cikin mujalladi ashirin da ɗaya muna da shi a nan makaranta walillahi alhamd to khatibul Bagdadi babban malami ne jama'a ya yi littafi na tarihin malaman ƙasar bagadaza da malaman da suka shigo ƙasar bagadaza alimamu Ahmad ibn Ali ibn Sabitin al-Baghdadi ya rasu hijira shekara 463 al-Khatib al-Baghdadi yau kamar shekara 900 kenan da 74 ko da rasuwarsa to Khatibu na kwance a kamarinsa a cikin wannan littafi a wannan mujalladin ke hannuna yayi tarihin al-Imam An-Nu'man ibn Sabit al-Kufi Abu Hanifa kenan tarihi ne mai tsawo kwarai kusan shafi 142 ne da dadewa na taba karanta tarihin gaba ɗayan shi da dadewa tarihi ne mai tsawo yayi maganganu akan waye Nu'man ibn Thabit a ina aka haife shi su waye malaman shi su waye ah, dangin sa ya kawo labari akan irin siffa da kamanninsa ya magana akan yaushe ya koyi ilimin yayi magana akan abubuwa sai ya zo kuma magana akan manaki darajojinsa to sai zai magana akan maganganun da malaman hadisi suka faɗa game da ainihin al'imamu an-nu'man ibn sabit wanda wasu maganganun ba su yi ma hanafawa daɗi ba hanafiya ba wai daga kan wannan na nan kusa kausari ba akwai wani wanda suke ce mashi almalikul mu'azzam wani sarki ne kuma ba hanafi sannan kuma akwai wannan mai littafin eh, sharhin bukhari badruddin al-ayn shi ma yayi khatibu raddi wanda shi daga cikin raddin da ya yi ma sai da ya yayi jur'a Allah ya gafarta mashi. ya inganta hadisin da na ƙarya ne cewa za a haifi wani mutum sunan shi abu hanifa shi ne fitilla wannan al'umma bardirin aini ya kai matuƙa wajen ta'assubanci ya nemi ya inganta wannan hadisin yace tunda hadisin ya zo ta hanyoyi da dama bai yiwu a ce ƙarya ne Allah ya gafarta mishi to ana nan ana nan sai aka zo aka buga wannan littafi a ƙasar Misra kamar shekaru 60 da suka wuce da aka buga shi aka fara yaɗa shi mutane suka fara ganin tafin sai mutane suka zama sun yi frowning hankalinsu ya tashi game da maganganun da aka fada akan Abu Hanifa da annoman ibn Sabit. Allah ya gafarta mai babban limami ne har magana ta zama ta zama hadisul qaw ta zama cece ku ce a ausat na makarantu da magana ta magana har ta koma zuwa ga Azhar akwai majalisi na malaman Azhar wanda kamar shine majalisin da ke iwayin e duk wasu masail na addini a ƙasar Misra wannan majalisi da ya zauna sai ya ga cewa kai abinda kawai ya kamata yi ne mujalladi na sha uku a wancan bugu wanda ke ɗauke da tarihin abu hanifa a yi tasdir ɗin shi duk a kwace shi a hannun mutane da aka aka ba da doka duk aka bin maktabat inda ake da littafin a kwace shi ce duk wanda yake da shi ya dawo da shi sai suka zauna suka ce bari su yi ta'alikat a jiki kuma suka ba ma masu kamfanin buga littafin ka'ida cewa dole su buga littafin a ƙarshe su saka littattafan da aka yi raddin waɗannan maganganun guda biyu din can na badardin al'aini da kuma na malikin mu'azzam su kansu kamfanin an kaiwa lokacin da suka ganin kawai za su fasa buga littafin amma sun riga da habgon tufa a far ta musu yawa sun buga hamu zalla na sha uku to maganganun sai suka yi mu mutane musamman hanafawa zafi shi kuma wannan wannan malami da ake ce ma alkausari wanda suke ce mashi majnunu abi hanifa kenan yana cikin waɗanda aka nemi shawarar su game da matsala a wannan lokaci asalin shi mutumin ƙasar Turkiya ne amma lokacin da aka yi ta da gingimu na su Ataturk wancan uh, Mustapha Kamal da uh, daulolin da suka bi bayan na shaɗanu a ƙasar Turkiya sai ya gudu ya kuma Misira, ya zama shi a Misira, sai suka nemi shawarar shi me ya kamata a yi da ya karanta maganganun hankalin shi ya tashi kwarai saboda yana da mugun daskin dariɗanci a wajen bin Abu Hanifa ba zai taba karban wata magana akan Abu Hanifa ba sai wadda ran shi yake so to shine sai ya ga cewa kamar yadda ya bada labari da kanshi a cikin wannan littafi sai ya ga cewa ai ba ma za a kyala khatibu haka nan ba kawai wancan raddin da wadancan suka mishi bai isar ba shine yayi wannan littafin ta'anibul khatib alama saqahu fi tarjamati abi ta min al-akabib me ma'anan ta'anib cin fuska zagi da batanci ma'ana a tona asirin khatib bagdadi akan abubuwan da ya kawo na karerai a tarihin Abu Hanifa alama saka fitar da mata Abi Hanifa ta mara akadib to garin kare wannan limamin sai ya aikata abubuwan da shi kanshi limamin ba zai amanna ba zai yarda da su ba Shi ne ya ƙaryata gaskiya wata ke musallamun laha abubuwan da an faɗa an yadda kowa ya sani a ilmance an kama da shi da irin wannan ƙarya fi guda ɗari biyar malamai amintattu waɗanda ake ansar riwayarsu wanda suna da sai a cikin bukhari da muslim da limamai kai hadda sahabbai sai ta kai wa yana taba su domin ya taba anas dan malik ya ce ai makaho ya makance ya ma rude akan wata magana aka danganta mishi ya taba imamul bukhari ya taba abu nu'aymin ya taba abu shekhi ya taba Imam ahmad ibnu hanbal ya taba malik ibn anas duk waɗannan malaman ko dai kai tsaye ko kuma ya musu gugan zana in ka kanta dafan zaka gani to shine sai wannan malami almuallimi ga cewa ba zai yi akala wannan dan ta'adda a cikin ilimi ya wannan zandikancin akale shi ba shine sai ya zauna sai ya mishi wannan radi farko ya mishi at-tali'a at-tali'a ya mishi kaman a ce samfoti kenan ko wata ai handawo da aka da ya fita da ya ce to ga samfotin radin da zan baka ya ga samfotin nan ma ya ci gaba da kumfan baki ya yana nan a tarhibu bi naqdi ta'anib yayi maganganu nan ma na batanci to shine bayan 'yan shekaru sai malam muallim ya fitar da wannan at-tankil daurin tankila kenan babu shakka ya mushi tankila nan alherin Allah ya kai ga wannan malami jama'a malami ne muhakkiki wanda ya iya tona asirin ƙarya kuma cikin kwanciyar hankali a natse ya rubuta zuwa bangare hudu ya magana akan farko tukunna qawaid game da jarhu wata adil irin yadda mal alban ya kawo su dinnan ya kawo qawaid game da riwaya majhuli game da inqita'i game da eh, jarhu wata adil game da mu'arada tsakanin jarhu wata adil sannan zo tarajim na malaman da wannan mutumin ya nemi ya soke su daya bayan daya haka alphabetical order ɗaya bayan ɗaya yana kawo ka ce kaza a wuri kaza to wanda ka ce kaza kan shi kaza ne kaza ne kaza ne magana da ka faɗa ga asalinta ga kare da kai yana yin tuna mai asiri a natse babu hayaniya babu tashi hankali baya ganin kuma sai kuma akan kuma fiqhiyat masail na fiqhu da aka tuma Abu Hanifa da su ina aka kwana game da gaskiyar su ko rashin gaskiyar su nan ma yadda nan ma za ka gane kuma shi ma malamin hadisi ne kadai na isnadi ba nan ma ya daddala karatu sannan ya kuma kuma kan mas'ala ta ainihin aƙida game da irja'i game da halkul qur'an game da wasu masail da ake tuhuman hanafawa da su babu shakka jama'a duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ko bincike yana buƙatar ya zauna ya kanta littafin nan gaba ɗayan shi na rantsi da Allah za ka kwashi ilimi ba kankani ba tun wancan lokutan da mala Albani Allah ya gafata mashi wannan karatukan muka je muka samu aran littafin nan lokacin ni a kongo na same shi akwai shi a labararin kongo haka na dinga bi ina karanta shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wani lokaci har nakan je na yi photocopy shi na karanta ba ƙaramin ilimi za ka koya a cikin shi ba akwai ilmomi ƙwarai a cikin shi ga wanda suke da kwamfuta yana nan a cikin shamila za ka yi samun shi a cikin maktabatun shamila cikakke haka wannan mujallaji na farko kenan wannan bugun kyauta aka dinga buga shi ana raba ƙasar saudiya ana raba ma ɗalibai masu yin karatu da rasatul uliya a jami'in saudiya ana ba su kawai haka ake ba su a matsayin kowa ya je ya karanta ya ji ilimi babu shakka wannan littafi jama'a ya kai littafi da ya kamata mutum ya karanta shi akwai ilimi sosai a cikin shi mala albani muhammad nasir din shi takikin wannan Allah ya gafarta musu gaba daya to babu shakka a cikin wannan littafin to garin haka shine yake mana ishara akan cewa a cikin at-tankid gashi bari ku ji shi magana ce ya kankanuwa a cikin shafi na da 437 yace ko gashi yake cewa haza wa kad aksar al ustazu haka yakan kira shi al ustaz yace malamin ya yawaita min radi tawfiq ibn hibbana yana tunkuɗe tawfiqat na ibn hibbana wa tahqiqu abin da yake gaskiya shine anna tawfiqahu ala darajati tawfiqat na ibn hibbana suna da matakaiya ba iri guda bane ula mataki na farko an yusarriha bihi ya fito ƙarara ya wasaka ka an ya kula kaman ya ce kana mutkinan wana ya kware a hadisi au mustaqimal hadis ko hadisin sa mai kakke ne aw nahu zalika kuma kan cin wannan asaniya mataki na biyu an kuna rajulu min shuyukhil jarasahum wa khabarahum ya zama wannan mutumin yana cikin malaman Ibn hibbana waɗanda ibnu hibbana ya zauna da su ya koyi karatu a gunsu kaga ya san sani na gaskiya kenan salisa mataki na uku an kuna min al ma'rufina bi kasratil hadith ya zama mutumin an san shi da yawan hadisai ko da ibnu hibbana bai san shi shi da shi ba amma an san mutumin na da yawan hadisai bi haisu yu'lamu anna ibnu hibbana wa qafalahu ala ahadith kaseera inda za ga ne ibnu hibbana ya ga hadisan wannan mutumin da yawa arabi'a na hudu an yadhhara min siyaqi kalamihi annahu kada a rafa ar-rajul ma'rifatan jayyida ya zaman ka karanta magana ibnu hibbana ka iya fahimtar cewa ibnu hibbana ya san wannan mutumin sani mai kyau al ta biyar ma zalika abin da ke ƙasa da wannan to kaji matakan shine magana cewa laisa ala itraki mataki ne biyar ya zama mutumin ibnu hibbana ya ce qarara amintacce ne ko ya zama malamin shi ne wanda ya zauna ya koyi karatu a gurin sa ko ya zama mutumin da hadisai masu yawa ta yadda ibnu hibbana ya san hadisan sa zai iya gane wani irin mutum ne ko kuma a gane daga cikin maganin ibnu hibana yana nuna cewa ya san wannan mutumin sani mai kyau ko kuma abin da ke ƙasa da haka matakai biyar kenan ko fal'ula la taqillu an tawfiqi ghairihi min al'a'imma wancan na farkon in ce thiqatun aw mustaqimul hadis ba ta gaza duk wata magana ta wani ibnu adiyin ko al'ijili ko dara kutsini ko makamantansu bal la'allaha asbatu min tawthiqi kasirin minhu ta iya funta wasun su ma wasaniya ta biyan can wanda zai zama malamin shi ne da ya san shi min alladhina jalasu wa qaribun minha ita ma kusa take da waccan ta farkon wa salisa ta ukun nan wato mutumin da ke da hadisai da yawa in ibnu hibban ya amince da shi maqbula ita ma abakar bace Wa rabi'a ta hudu ita ce wanda za a ga ibnu hibban na nuna ya san mutumin sani mai kyau yace saliha ita ma ta da nagarta wal khamisa ta biyar din in ba a ji wata magana wata take dalla dalla akan shi ba ita ce wadda la yu'manu fiha al khalal ita ce wadda ba a amuntuwa da ita wallahu alam yace Allah shi ya fi sanin daidai jama'a kun ji ta hakiki ko sai malam albani ya kasa yake cewa hadha tafsilun daqiqun wannan bayani ne na dalla dalla mai ban sha'awa yadullu ala ma'rifatil muallim rahimahullahu ta'ala wa tamakkunuhu min ilm al-jarh wa ta'dil wa huwa ma lam arahu li ghayrihi fajazahu Allahu khairan yace wannan magana tana da kwarewar malamin nan a cikin ilimi kuma ni albani ban ganta agun kowa ba ban ganta agun wani ba Allah ya saka mai da alkhairi to wannan magana a kowane lokaci da aka yi karatu a muciya jama'a karatun aji ne karatun tadribur rawi an karanta kwatankwacin wannan magana daga siyuti ma'ana ashe akwai wani wanda ya magana da wani harshe wanda ba irin wannan ba al siyuti ya faɗi wannan a cikin sharhi na rawi a lokacin malam yake mana tambiya akan cewa to kun ga maganar da albani ya ce bai ga wani ya faɗa ba sai mu'allimi to yau kuma gashi an ga wani sai a ƙara mata ƙarfi kenan ma'ana magana ce ta ta haƙiƙi da ba ka ganin ta kawai a cikin doron karatu na syllabus na curriculum sai dai malami da ya sha ya ƙoshi ya aikin aikace to har sai ya kai ga wannan ta haƙiƙin ko ya tike akan wannan nazariya ina fata mun gane wannan yayi dai maganganu ga sunan haka waɗanda suke ainihin suna da ɗan tsawo ba sai mun karanta su ba to kun ji wannan jama'a abin da ya faɗa sai ya ce wa ji yajibu tambihu alaihi a cikin tamamul minna kenan na daga cikin abin da ya zama dole ai a kan shi annahu yanbaghi an yudamma ila ma zakarahu al muallimi amran amrun akhar ha wajibi ne a ƙara wani abu a cikin abubuwan da muallimi ya ambata guda biyar wani abu mai muhimmanci araftuhu bil mumarasa ni albani ni kuma ni na gano shi yau da gobe da gogewa li hadha al ilm qalla man nabbaha alaihi kaɗan ne waɗanda suka yi faɗakarwa zuwa gare shi wa gafala anhu jamahir tullab yawancin ɗalibai ba su san wannan magana ba wa huwa anna man wasaqahu ibn hibbana shine duk mutumin da ibn hibbana ya amince da shi wa qad rawa anhu jam'un min thiqat kuma an samu malamai da dama su riwaya daga gare shi lam ya'ti bima yunkar alai kuma ba a samu wani abu munkari daga hadisin sa ba fa huwa saduqun yuhtajju ya zama amintacce ne za a kafa hujja da shi to wannan ita ce mas'ala game da wancan malamin shine alhaisamu haythamu ibn imrana ad-dimashqi sai albani yace wa bina'an ala zalika qawwaitu ba'd al-ahadith karkashin wannan ka'ida ce na karfafo sa hadisi na inganta su allati hiya min hadha al-qabil wanda asalin su ire-iren waɗannan ne wani mutum a cikin ibnu hibbana ya amince da shi amma ba a samu amincewa wani malami ba amma an bincika an tarar da cewa bai da wani hadisi munkari ya dalibai kuma mutanen kirki daga biyu zuwa sama sai ya ce ka hadisi la'adini fi sala da shi ya buga misali ya ce kamar hadisin ajinu a sallah fatawahama ba'adun nashi ina fi hadal ilmi annani naqatu nafsi sai wani dan bana bakwai ya rude ya ce wai nawa kaina tuka da warwara dan bana bakwai nan jama'a wani babban malami ne fa dokta ne a cikin ilimi shine wane ne ainihin doktor bakar abdullahi abu zaid Allah ya gafarta mishi a cikin littafin lajadi da fi ahkamis salat bakar lokacin yana dan bana bakwai tabbas dan bana bakwai ne kwanan nan ya gama PhD yana ji da zafin kai kawai shikenan yana ganin littafin sifatu sala sai ya shiga cikin karawaka masu yin raddi masu raddi suna nan da yawa suna shashibi su Tuwai jiri, malamai ne ga suna kasan makka wasu ma malaman hadisi ne wasu ma abokan mala albani ne sun ta mai raddi akan sifatu sala sifatu sala ta fuskanci adawa kwarai wadda take ta taso daga ko dai jahilci ko rashin fahimta ko ragen hasada ta fuskanci wannan kamar yadda kasusuwan karatun fitus sala na mala albani muhammad awal suka fuskanci wannan matsala wa tilkal ayyamu kenan dawiluha bainan nas to sai wannan malami bakar abdullahi abu zaid mai littafai ga sanan da yawa sai ya shiga cikin wannan karabka sai ya zo ya ce albani yau kan shi tafka da warwara wajayatu ibn hibbana ala shuzuzi yace wai na makwabci ibn hibbana akan shuzuzin sa akan fandare da yake wa malamai wadda afal huwal hadith al ajni cewa ni albani ina cewa ibn hibbana kar a amince da amincewar da yake wa malamai sai an tantance ni nake faɗan wannan an sanar da wannan ra'ayi kuma yau gashi na amince da wani malami da ibn hibbana ya amince da shi hanna inganta wani hadisi aka haka dace to albani kayo kanka tubka da warwara shi wancan dan bana bakwai shi kuma sai ta hadisin wa sayatir raddu alaihi mufassalan insha Allah mal albani yace zan mishi raddi daya bayan daya ma'a dhikri asharati amsila min ar-riwayat alladhina wasaqahum al-hibbana faqat wa tabi'ahu al-hafizani az-zahabi wal-asqalani yace zan kawo misalin masu riwaya akalla mutum goma waɗanda ibn hibbana ne kadai ya amince da su amma kuma aka samu malaman nan limaman nan guda biyu az-zahabi da al-imamu ibn hajar asqalani suka biye ma ibn hibbana akan wannan amincewa ma'ana ba ni kadai na fara ba kenan kuma waɗannan mutanen guda biyu kamar da ake faɗa kullum duk wanda ya zo a bayansu har zuwa yanzu da muke raye inda za ka yi magana a kan hadisi takhriji ne wato jarhuwar ta'adil ne ko mustalah ne ko sharhin hadisai ne to kana rawa ne da bazansu babu yadda za ka kai ka dawo ba kai rawa da bazansu ba sawa'un ka amince da irin ilimin su kana da irin aqidar su ko ko baka amince da ilimin su ba ba kama da aqidar su kamar misali yanzu irin wannan mai tanibul khatib wannan majnun abi hanifa din za ga yana yawan sukar zahabi haka kaman ainihin wato subki dalibin zahabi ne wanda yake dane dane wanda yake aquq dane wanda yake baya bin iyayen shi dan malami uba ne na addini uba ne na ilimi ko to subki Allah ya gafarta mishi ya zauna ya koyi ilimi iyakar ilimi a gurin al-Imam Zahabi kuma ya iya musamman tarihi da ainihin takhriji da inganta riwayoyi da yazo littafi tabaqatu shafi'iyya ya ci mutuncin malamin shi ya kawo magana sai ya ce ai wannan malamin mu ne amma ba shi da kirki yana da sarrai eh ji yanda yake yaban mutanen su in ya zo kan mutanen mu kuma sai ya dinga bata su to kuma mutanen su mutanen bangare ne dole a bata su domin yan dariƙa ne masu walitaka ƙarya ‘yan mazhaba ne masu mugun taƙalidanci da jumudi da ka dole a ɓace sun aka zo kuma ɓatanci ne ake musu da gwargwadon abin da suka yi na ɓarna zai faɗi alherinsu ya faɗi abin da ba alheri ba kama abin da khatibu ya yi a cikin littafin abin nan tarihu bagdad game da abu hanifa ne to don haka ire-iren waɗannan da su da sauran malamai duka wani malami da kaji ya zo a bayansu eh, sakawi ne shi abin nan ne eh, siyuti ne shi eh, ahmad shakir muallimi al'imamu eh, Nasir din duk waɗannan malaman suna jinginuwa kowa yana jinginuwa da ibn hajirin yana jinginuwa da zahabi baka isa ka karatun hadisi a yanzu kai yi ilimin hadisi ka ce ba ruwanka da su ba duk inda ka kai da wayanka kuwa baka isa ba to su ma suna amincewa da ire-iren waɗannan mutane waɗanda ibn ibana ne kada ya amince da su albani ce dai kawo guda goma fatlub zalika fi bahasi kayfiyatir raf'i min as-sujudi sai ka kuma karanta a wancan bahasi na kayfiyatir raf'i min as-sujudi daga shafin 197 zuwa 207 shafi 10 yana raddin sai a koma a ji a karanta jama'a to a takeice jama'a kun ji wannan waɗannan duka bayanai ne dangane da mene dangane da na farko mu ji hadisin da ya tabbatar da al'ajun fi mun ji daga ainihin malam Ibrahim al-Harbi da fassarar ma'anan al'ajun mun ji daga shi kan Ibrahim al-Harbi sai kuma bayani game da ingancin hadisin shine daga wannan ainihin tattaunawa da Malam Albani ya mana a cikin silsilar sahiha da kuma tafin tamamul minna akwai bayanai da dama da muka tsallake dan kada ajin yayi ainihin yayi gum da yawa haka saboda waɗannan abubuwa da ake fara za ka gansu lissafe-lissafe ne ba daɗi ne da su yadda mutane suke so ba za ka ba a kabbara ba a annashuwa ko saboda suna da ɗan tsauri haka eh to amma dai ya zama dole sai an faɗa sai an bi a hankali da eh, zuwa nan muna ganin mun kai ga karshen bayani akan cewa lalle hadisi ne jayyidi kamar da albani ya tabbatar da haka sunna ce a je a ci gaba da aiki da ita kamar da in ka je karanta a can inda ya magana akan kafetu rafi min sujud din zaka ji ya bada wannan ainihin shawara ga mutane yace wannan sunna ce da yake ainihin wato lalle lalle a je a ci gaba da aikata ta a ci gaba da aiki da ita kar a saurara ko ai wasa da ita saboda an samu watin wasu sun soke ta sam kada ai wasa da ita gashi ne da yake cewa walazimu hadhihi sunna sayi an yarfa auke ba nan bane ko ina nan dai a cikin a cikin maganganun kakar da zaka gani dan maganganu ne masu tsayi tun daga shafi na 197 har zuwa 207 insha Allah to za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mako na gaba sai mu ci da ci gaba da karatu a cikin littafin ainihin wato zadul ma'adi fi hadi khairul ibad na ainihin wannan babban malami malam al'imamu ibnu ibn hajar ibnu asqal ibn jawziya Allah ubangiji ya kara mishi rahma ya saka mishi alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa'anta anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh